الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بطلعتها بتبتع الله صلاة وانتش بأنه تبتع عن محمد صلى الله عليه وسلم من النصف قوي جبينية ربيع الثاني فوتنتا تفاس كالندا لجرية نهاد مليو صفقوي جبينية فبراير 2014 كالندا الميلادية ya ci gaba da kafin littafin sharhu sunna ya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala matsala ya gbawa da guta ya ci al-imam al-barbahari gan ce ci goyin gafara yau kullum ma sami'ta min al-asari shay'an mimma lam yablughu aqluk nahwu qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا ي... وإن جهنم لا يزال يط... لا يزال يطرح فيها حتى ي... حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للأبد إما شئت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله العظيم فهو كافر بالله عز وجل الإمام البربهاري تشيشو قنون جنغافرا وكل ما سميته ga kullu ma saminta yandun da nawa ga womin al'asari min ya asaru jona shi an yan yando mimma lam yablugu aqluka yana hankali wa muke jana na wa qawli rasulillah ga je ga na tice ce ta nabi sallallahu alaihi wasallam ga kulubul ibadi yagbayan yagbayan yagbayan ya wujiji. bayna usba'aini wanda takani ya gwajin guba min asabi'ir rahmani ya gwajin gini shi ce ce azza wa jal wa al imam muslim daga hadith na abdullah ibn wa qawlihi da ya ganu ga inna allaha yanzilu ila sama'i dunya hakika to yace ci sama yaji wa al-imam al-bukhari da al-imam muslim daga hadisin abi hurairah wa yanzilu yawm arafa ce ci me ci ya foyan arafa wa yanzilu yawm al-qiyama ce ci ma ci ya foyan al-qiyami wa inna jahannama kuma jahannama kun kiyawa la yazalu la yazalu yatrahu fiha hatta ya zo ala ya kadama wajalla sana'u a sai ku da fi jahannama har to babu na ce da cula dan bana wa ta'ala lil abdi bai ya na ce ce latin a ga wushi gan in mashaita ilayya wa gada zan be ba mi Har wolfi ilaika mai ashe ci bi bawai ruwaya al-bukhari yin da musulmi daga hadis ne abi hurairah wa kawulihi da ya ganin ga gan khalaqallahu adama ala suratihi ce ci jin halitta annabi adamu jin ta tin surubu ruwaya al-bukhari da musulmi daga hadis ne abi hurairah gabi wa kawuli rasulillah da ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ga gan ra'aytu rabbi milatu ci mi yafi ahsani sura da sura ne ga ganan رواه الإمام الترمذي بالإمام محمد حديثنا عبد الله بن عباس وأشبه هذه الأحاديث بين بأحاديث النجنة فعليك بالتسليم وقاجي وقصتا سلطة والتصديق ومولان ويقفكيا والتفويض بيان عبية تيني قاعد التفويض نبون التفويض بيان صلف وجوان بالبيع التفويض بيان الخلف والرضا إذا ملا يردوجي ولا تفصل شيئا من هذه وموقعجي ينغتي من ينجو فصر بها واقع بكي بوهما فإن الإيمان يبنى فيك إيمان بهذا بأننا واجب ودولي فمن فصر شيئا ذنقعجي ينغتي فصر من هذا من يننا بها واقع بكي بوهما ورده وشون يأغون يأغوانا فهو جهني ذننا جهني يويو wa man za'ama nau yara rabbahu fi dar dunya ga na magada gangan ganwe le ce ciye tun daga ijaba wannan na fa huwa kafirun billahi alazim billahi azza wa jal zanna ci manabu gangani ba ce ci na wacce ne al-imam al-barbahari ce ci guyu gafara wale nusu sai sifati na shaɗi tabbatarwa ya ce ci nan insha Allah da an wa kuma ci nusu sai sifati wajibi yo ne zagudi tabbatarwa ke minu bena ta ciya ki kubu wa la'an ka yi wa gandan wa wa ma ga ganin su sai sifati majazuya wa ma la sifayen ce ci da bi alita wa ma ken ya sifa na tsaye ci bai tuci wa ji tabbatarwa da alkur'ani ko da suna na ta zuna wa nyu ya ga wa ji da bayana amanna bihi kullum min inji rabbina ya iman ji bata daga ba tsaye ci gabu mun wa ma la tsaye ci bai dundu ko zan dundu min ya ali tuji laysa ka mislihi shay wa huwa samiu al-basir ya bugo wale ga ahlu sunna ji da tatacin aji mu ga aji mu a amma ke ji mu'attila yau ji na ko mu'attila ji ke jahaniya mu zila gani bi sha'ira ji nan ya ce ci shin yaya jahaniya ji ma bi tifati patan yaya gode full tafsili donani amma mu'tazila ji su ma wuji tabbatarwa amma sifati yaya ngo diga ne ko amma a sha'ira shi a ya isbatu ya asma ubainiyoji amma ji isbatu ya sifatu gutuwa ba amma amma sifat ne ki bata nan ya sifatu gutuwa ba na ma sha'ira ji tabbatar wurin wuji gaji tabbatar waji eboyin a ya gani ba hadis na ta zune ba eh a tabbatar waji be sune gan hankali waya daji gangani bai zato ya caje suna wuce amma a kai da yin alusunnati wal jama'a jo Eh, lamilatu alkur'ani a mai lamilatu sunan ya annabi alaihi gan da fahimta ya sahabe bi atabi'u tabi'u da tabi'u tabi'i na wa mai shafikin rasula min badi ma ta bayyana lawul huda wa ya ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma ta wallawa bi su ji sa'at masira sanin ga gini bai fici nan bayan ba wato layu nan wuce lami to ya mumini shanin zannan wa da ne a jan ke ba da wuce wale ga mushabbi wajibu ta kuti mu'attil ma wajibu ta ina da wani huwa hidu masuku naji tashbi wa umadi ta'tila ni wajibu ta Allah subhanahu wa ta'ala na ji su ta cin al'arashi ne ba ga wayo ezuga da lafsi sifayen ya ce cha biyan ali tujima ezamu gaji ta'tilu ma ga ji gane ko e bane da dan bo ga yadi di tanzihu in the name of tanzihu ya ki aga gulu ji gu tanzihu ya gu ta'tili nimbu indi ne ma fa ayi bi ke kyau e bi ke tashbihu ji dan ba ci make dabo ayaji ayaji isbatu ala ki aga gulu ji gun isbatu jo artu bab na sifan ce la da bi ya ali to shi na al sunna madata ta ce kazalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasul alaikum shahida wale mu makka shahadi gulu zai isbatu jinin mu ala Allah la da bi ali to shi mu'attila jima'aji gulu da tanbihu jo har tu babu nasifat ne ce ce bi cin haji tabbatar da alqur'ani ba sunan ta zuwa ne unya yana amma da ta da cin ai isbatu ji a sifin ce ta ji tabbatarwa ke na ce ci bi cin ga yuna amalu da zainin don da amma yin yi ya ladan lan da sifa ce ga da ya ni ta na ga mala ce ci laisa kamislihi shay'un a an wale laisa ka misli shay'un nan waji radiya mu masila ni jafe la da biya li tawji nan wa huwa sami'ul basir nazuku waji radiya mu afila shi bi ma'ana sam'u yi gaskiya basar mai gaskiya amma waji dojin ali tawja hmm. koyo na gayi mana aju na tazu unci daidai unci aqidai ahlus sunnati ahlul hadisi alfirqatu najiya at-taifatu al-mansura nan man ci misali jin labi ke yiriyan hadisina na bisa a sun ga kulubul ibadi bai na isba aini min asabi rahmani ya gbaji ya halitta shi wanda tsakani ya gwajin gini ba mini ya gwajin gini shi ya ce ce ne zaga isba shi ga Allah bi asabi kemnu bi da hadiso nan wa ma ga gwajin gini wuce ga shi ya halitta ga wuya waje a kemina ya le ku bi da lali subhanahu wa ta'ala man ke la hadisi bebe ira ji suna nufi sallallahu a sanin ga ce ci ga man ni yamshi ataituhu harwala e zaga be bani mu ce dazan mi ya dagun gangani be na she ci gun wanga bi ma'ana e daga jin bayin lo ba ci wuce ce tu tuce ci ci wayar da ce ci ce ci fa gangani ma wo bukata yi mai laugan alharu walatu babu na irin yana ta jiguya waji waji bita tinye gima kanta gangani bai zane caka tu jini nga fi biye fi gaga ya ti masala irin na jomo wulu ɗugi kini bai zo wanda ji katun ebo wuje daidai manhajin aqidin ahlus sunnati wal jamaa yace qa'idu shogan bi dawabi tuji ebo nan na je bukata ya katun na maje bukata ya fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanzu rabbuna ila sama'i dunya ce ciye cin sama yi dan bi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga

ne za ga rahmani alal arshi isawa da turamani ya geta tiyan al'arashu a ga toke wuyi na ga wata diga ya tiyan kai fiye al'imam maligan wu ma'alumu istiwawu ya ce ce na goye ƙenuyo wal kaifu majhulu kaifiyu mai na ƙyanuyo wal imanu bihi wajibun iman na mai zajibi ne wajibi wasu alu anuhu bid'a e zamu giga tuba wai kiyo wai bid'a ahlu sunna je ga istiwa wa gai istawla a a ngole na sai manhajiya mubtadi aji ba guyo ko ngole al istiwa wala al ulu mai la al irtifa sai muna Sheikh Muhammad ibn Salih Utsaimin mun je bayaniya ga wuce da sharhiya al aqidatu al wasitiyana zamaniyar al-imamu Ahmad ibn Hanbali wale gan wage ji kafin aqidi yan litafi shi aqida wa fe bele ga ga tun kalima ya hadis aga te ga hadis tiwawe a te diga ba inun min khalqihi ko ke ba inun min khalqiyo Allah wa ga bi ali tuji Allah wa shi ke ba bi ali tuji ya ko ebona jahamiya ji gangani bai mota zilashi a ga allawa shi ke ba gangani bai jami'a shi ga allawa shi ke ba gangani bai halittu shi alhululiya shi ɓagun yau ko ebu a alusun na shi allah ga wuce a ɗe a cikin gagan ba inun min halkihi ku yau ko hmm. kemina allahu subhanahu wa ta'ala wai gagan mini ya gaya ce ma alkur'ani tun zamani annabi gangani bai zamani sahabeji zandoro biyo ga alkur'ani ya kalamun lahi alkur'ani ya gaya ya ce ci matsala a ga makulukun ko gairu makuluki mutane tanga amma ka na jihadu bunu dirham gangani mai ja bunu safwanu ji a bai sa gani cikin alkur'ani ya lita ya ce ci alkur'ani maji sifa ya ce ci anan lokaci wuce ga alusun na ji a ta bayani ji ga alkur'ani ga ya ce ci a maji halitta wujan gwaji gana ko kalima ya zai makhluki na ya bu a ji rajja ya jahamiya shi ngole lokaci wuce ga na tsamin ko a cinga kalima ya bi hi ke bi zatihi da zatihi kaku na alo suna aji tun zamani a ne bai zamani su hari kwata zanen aji dogon ga ga allawa waje ta Allah waje su ta cin da harshe kan mun gole kamar likuje la zanen la imani uji ko ji gani ko a meju takifa meju a meju shibiwa amma ka kuna mubtadi a je especially mutazila be ya ji a be tuwa ni ganti na zukun a ga tuwa ci da benin doro kuyo ko ya ji ga tuwa ci da benin dondo ga ci ya ji ke ba ngani bi ali tawji ahlus sunnaji ebo ajin aljam'u tsakani al'istiwawu gangani da alma'iyyatu ya inna la zan inna Allah ma'ana ko ma yakunu min najwa ma yakunu min najwa salat zai la wa rabiu wala khamsatin illa wa sadisu wala adna min zalika wala sirra illa wa ma'hum aina ma kanu da ba su jaji jamu tsakani ma'iyya nan da al'istiwawu a ta gato Allah waji istiwa ta cin al'ara shi bi zati ba ko wa galu muqaddima ya muktasarul ulu al'ulu lila alil gafari ya al'imamu zahabi muktasaru na al'imamu lalbani na mukaddimu lagan wuce be al'imamu zahabi wato ma nke lagan wuce wa ma'anu littafin fawa'idun fil alfazi na da karshe yan mujamul manahi allaziya ya shek bakar bin abdullahi abu zai da wani wajin bayaniya ya ga wuce ko aji ma mali ganin ga al-istiwa ma'lum istiwa wai na go yake nuyo wal kayfu majul kem na ma istiwa wuce na kayfi yiya wal imanu bihi wajibun iza e mu la imanu jibu dole ibn e bin alquran wa su'alu anu bida iza e mu dinga tubo bid'u yo iza shi dabuwa ga lat shakka lugan na ga ta zulu bai ma malika amma shekh abdurrazzaq ibn al-muslim al-abbad kun kali ta sin doci eh, ya ce wuri tabbatarwa ga eh, ga nan di tabbatarwa da ba alimamu maliki ya ce hadisi wa malum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anu bida ya ci bu kali ta sin wucin da za Allah khaira sai ci mun goto an zuban wuge ci hadisi ya al hadisu sura hadisi ya khalaqa Allah adama ala suratihi ce ci jali ta annabi adamu alayhi salam tatiya surubu yóò yoko ruwan wacce magan ala surati rahmani wadda hadis na jeji izbatuyan sura ti kó ko mú bayani abe tiyan hadisu sura na daga littafin kitabu tauhidi ya al'imamu ibn huzaima pẹ̀lú yóò ba na al'imamul barbahari ga za ga ezuji tafwidu na tafuidu babun nan tafuidu ya alkaifiya wanda tafuidu ya alma'ana tafuidu ya kaifiyar kem na istiwawu yi nan ke nuzulu yi nan ke ilmu ya ce ci nan ke kaza kaza yi nan wani kaifiyun da yi iya wa ma'utitu min ilimi illa kalila ilimi na yayi na je لا تقف ma ليس لك بعلم إن inna والبصر sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula يا atinga asalaf yego ya mitu wala tafsir ma ma mu ma mu amantu billahi ya imaji ba so yace wa ma ja anillahi bi nabi daga ba so yace wannan ala muradi take kin so yace wa amantu bi hadda karshe da yanzu ya zula ji gangani bi na ji bayanin amanna bihi kullum min inji rabbina yanzu ga ga da dojin alul bidai na jalazina fi zai gun, sai ta biyu na mata sha ba min fitna wa ta ta'wilihi ma sai ci fabi nole mutakhiru na ji a tafwidin ma ne jo ga al-ilmu al-qudratu al-istiwa wajhu Allah subhanahu wa ta'ala an-nuzulu ko almaji'u fatan da guje mana no ne wuce mutaki ne ga wani. amma salafi zugun tafwidiyar alkaifiya a mai laif ba su gan ma'anu da wuce da mutum ci kwayo na ga garin da wani wallawa da al'imam wala gato walla'anga latu fasir she amin hazi bi hawaka yadda cimini yan ne shiga jin fasara bai tun yagbon yi ma wa yin na ma tafsirwa bil ma'ana hatta wale sun ne gidi ginin ga kiyo na yali ku billahi subhanahu wa ta'ala na muji gane gane ga muje mana ya ngol ya tafwidi ne ga abuna ya kai kaifiya nge gan Allah subhanahu wa ta'ala ga waja rabbuka ce ciwe wa bi kiya ni ko wal malaku saffan saffa ngaga ngaga nga da ganda ganda no gani bi kiyen gbon yi mo ko wa maje ilimi amu wani amuta sha biyu lada tun muhkam bo na za na ga gayi li ko wani tun da gan wa gada babin na jo wa timbici sarawun e ganna ma is very very dangerous ebogo ya zula imanuji bi asma'u ya ce ci sunan shi ya ce ci benin ya zamu la imanuji da sifati ya ce ci benin mini imanji be ce ci zai imanji be sunan shi ya ce ci ya zamu la imanji be sifati ya ce ci mun ganye sifati na ce ci ai tabbatarwa ci ta ci kwani ya tabbatarwa ce ci nan ya zuganyu ya mu zandon don na magana gan wajen yanda ke fassara ko wajin tatil min yi na ce ta tabbata ta cin zanen wiki wai jahamiyu alaikum assalam Ya bago nusus na suna gato wa man za'ama zana ga ga an na annahu rarraba wufi dari duniya fowa kafirun billahi azza wa jal wa man za'ama kana ga daga ga annahu yara rabbahu fi dunya gaun ya ne sai tuye jona fowa kafirun billahi azza wa jal zanna wace man bugan da sai ci na wace ne zanna ga daga ga wa ne sai tuye jona zanna kafiri ebo ne zai lice ci yi gama latufe shiga siyan an taɓa musu takuna a dan musa a gane kala rabi'u ni an zoro idan yi ka kala lantarki ne walakin an zoro ila zubar da fahimtar ta karrama fa tara ni kala. annabi musa gan rabbi ya wuce ce ce arini zur ilaika ce ya ce lugwa min yoyi kalalan tarani ce ya ce ga walimiya walakin zur ila jabali amma ga jin ci patin na ne sai ne takarra makanahu fa sawfa tarani patin na gaji da nu wa wa bilimi wal eli ce ce yi jaba yi no ile ijima wa ma jiga da wannan yele ce ce ci yi fa alkiyami ebo na alita ebo kana ale ce ci yawo ijona wọ́n jí gani ako ẹgbọ́n ni yẹ́lẹ̀ ya ce ci ya alikiyami jamfa alikiyami gangani ya yẹ́lẹ̀ ya ce ci ga nima na gani makwata alijanne ba na da ba na ngai ba ci ye kashin wuliya amma ya gana ta zugana jumuru ci ta na ke dai annabi a gan. annabi ngo le to ci waye ra ai ngo nurun anna arahu aske ke ne alule na ko ijabu nur law kashafahu la ahraka subhat waji man ta ilay basaru min khalqihi ngo le don ko ka mas'ala ye ya ni ba ni le to ce ka shi le to ya ma wa ga ne ba na dambo tun daga zamanin sahabeji jina. wadon ba tsakaniyar alusunnati wal jama'a jo ebe wanda zane gabe ya gani bile tsoyaci yanu lo miraji nan ko zane gani bile tsoyaci yanu lo miraji nan a ga zane mini zane jan wazu tashin ya alusunnati ba ne goye ganna ba ngo diga na ko amma da rabe ga e za le tsoyaci ya alkiya ni an go le zane guda gusu asalin da tibili usule mu bita da atujo mini usule jami'a ran mun mutazila shi dauna ni ko ayo ta wallahu alam etiyan hadisi a tsura ko littafin kitabu tawhid ba su sifatun rabbi azza wa jal ya al-imam abi bakr muhammad ibn saq ibn khuzaima wa labi page 75 dadi ya gutu haici rakami mana nomba 65 ga na نصر ibn ali الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا المسنى بن سيدي عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عبد الملك ابن مالك المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم zandon dogara ganwa goye ju ko a da ya ju yana falle ji ta ni bil wajiha e zaga ji mu duya gangani bai fiska ma na ga dan zai fiska ma fa inna hakika to yace khalaqa adama ala surati to yace jali ta annabi adamu ji ta kin surubu wabe ne gani ba wani ba nan kalim domiriyan ala suratihi haunana e ba jin welu wayo al-imam ibn khuzaima nga tawahama ba'd man lam yataharra li ilma sashi ya zango ci na ji Allah mituka tuka amma gina da katun ji wani a sai aile ga kwaye ya e ji tunani gan an na kawula wuke dai ba nuga gan ala surati na yuridu suratun rahmani a gan surayen turamani azarabuna jalla an an yakuna haza, ma'anar kabar da sai ci an wacin na ga ma'anu ga da wani bal ma'ana qawlihi a ga ma'ana ya ganin gai khalaqa adama la suratihi sai ci ta ya ni bi adamu ji ta kin surubo ga al ga fi hadal mawdu'i ga hawu dananana kinayatun an ismil madrubi ngai kinayu wani yana ko ne jebalo bayan zane waye danyan والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن ta خلق آدم adamu صوت هذا المضروب تسجاني تهاني دي آدم دي تاتين سورة زننا ويداننا allazi umira adaribu bi tinabi waji bi dorbi naji foro gaza na wa dena ga dunya fisko na ma wallazi qabba'a wajahu fazada rasul sallam fazada rasul sallam an yakula ni ne daga wa wajahu min ashbay min man ashbaha wajhak li'anna waje adam shabi wuju banihi ebo fiska ne bi adam da fiska ya ejuji fa idza qala shatimu li ba'd bani adam qabaha Allah wajhaka idza ga giza to ko tinga tsaye cha fiska o wati giza to ko fiska o wa waju man ashba wajika inda fiska yana ni ga fiska wannan kana muqabihan waje wa bi adam to kwando allazi wuju bani shagun bi wuji alihi fiska ina na fiska ni ga dan be yuji na fatafahamu rahimakumullah ma ne khabar to yaji fahimta ya hadisin nan la tughallitu wa la tughalitu fatadillu an sawa'i sabil yaga gigaye mu ko yabo bi da kama wa tahmilu ala alqalbi at-tajbil alladhi wa dalalu ko fi bila tallati bi ali tawjina na tayi da gina ma daga daga ne ko amma lóòlì àjẹ́ ìwá àyàdánbó na gan la tuqaddihu alwajha ta gaji za to ko fiskomin فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن ابن جعل جعل معجوز تاكين سورة أنت الرحمن روى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسلم قال إمام سفيان الثوري ملوبي لوبي مرسلا محكي كيوتو مغان يولي قال إنه يغنى نطي ضعيف رقم يقول صحيح الإمام أبو بكر بن خزيمة ونشجين بيانيا آه ẹgbẹ̀ wuce dé wúyọ́ kó ẹgbọ́gọ́ al'imamu al'albani mini yammu a firu ni jo the same thing òfẹ́ lábí ni gan ajiyar al'albani gan ẹ̀tíyàn hadithu sura littafin ya almanhajin salafi inda sheik nasirudin al’albani rahimahullahu ta’ala ku yau ku? a yi page 146 a yi al’albani gan a gan ilaman yarjar domin fi ƙauli ya inna laƙalaka adama ala kai domiriyan na dan domiriyan ha wule nan e ba zi yi ye je bolo adi fe in allah khalaqa adam ala surati bo fa ajaba al imam na albani ce ya je gan hada al hadith hadith nan la ya taji fi ilmi ila ta'wil ne ya bayani ne yan al albani ne ga no ta bukata ya ta'wilin dora ya an al imam al bukhari rawahu fi sahih ibn al imam al bukhari lu bi da sahih bi tatimmatin tukuni ya ne ta'awil da ya ni gwina lawo ta ga wa'adi ta'awili ga doro ya ce hadisun na bani wai ya nga inna Allah khalaqa adam ala surati tulu situna jira Allah jali ta ya ni bi adam ta ci ya suru bo e pawu wi jira 50 ga al-albani to fadda mi la yaudu ila Allah ga da miri babo na wai jebaje lobi ta so ya ce wa inna ma ala adam da miri ne jebaje lobi ani bi adamu amma alhadith almazkur fi ba'd kutubi sunan amma sashi hadisi na aja tuye dan litafiyan sunan jona bai lafazi gan inna allaha khalaqa adama ala surati rahmanina allah jalita ne bi adam litafiyan surati rahmanina wa tafahaza du'ifun bi hadha al-lafzi al-imam al-albani to nan sai du'if bi lafazin ne li anna mi riwayati habibu na bi sabiti wa mudallisu ibn daga riwaya habibu na bi sabiti bu gobin biyo mai mudallisu wa qad rawahu ma'anan fi kulli turuki allati waqafna alaiha wa kullu atadru alaihi wa le don ko akila ẹgbẹ̀rún dai dé bẹ́bẹ́ ní ko? amma to sun ngole un jiga yabo e na gaga ya tiya hadisi na gan hawu na na e ba na bi adamu wa ya balo na wuce lauga e jin na fiyu ga a suratu mini sifar ta ci buda ngole na ko ebo na si ke bebe na ji isbatu yan a sura nan ki hadisi ya riwaya ne bi ga tsoyaci abin falikiyami ga fayyati yi mullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin gairu surati allati yarifuna Allahu cha bi da sure na wujibin ga duya ga ana rabbukum ga ya kuru na tagan na ozu billahi min kan yi ba tsari biyoyi ha za maka na ta ya tiya na rabbuna ka buga bai ya jo har ce ci ya dabe sai za ja rabbuna ku ce ci ga dabe ya duye fayatimu Allah ta'ala fi surati allati na sai ta bi sura na ɗuye ne ya kun taga an rabbukum mi ga ce ce sai kun na taga an tarabbuna wa ga ce ce yayyo fa yattabi'unahu a tigami tu riwaya al-bukhari bi muslimi to an sai ga ga wannan yau ji gane ko almanajin salafin da sheik nasu jali albanu page 159 gabu bayani ya gane na ji mudan ebo dey will clarify more on a e ganyen asura na ilabe ba to yo wuyo ko ebo e ne zaji dambu agagaji danguro ya ce ibn kuzaimo so ebo to e shi ba mun gida hannu wallahi wa'ala matsalar sifat ya ci na ya gani ga na tiwar jama'a ji a da tatacin tsakani ya mushabbi hajjo gangani da mu'afila ji na ji ɗaya ji tashbiwa ɗaya ji tamfilwa ɗaya ji alusun na ji ganci mazubu ɗaya ke ji tafil ya sifati ya ce na tabbatarwa don ayo gangani da hadisi na to ma wata duniya alusun na ji ya e lagwa sun gaskiya a maidan tatacin misali bayanin nan Allah subhanahu wa ta'ala gan kullu shay'in halikun illa wajha yandon da gajin alaka sai fiskan ya ce sace ce kullum man alaiha fan yanzu na ta cikin na gazo wa ya buka wa jurabi ka zo jalali wal ikram in ji gake fiska yin ce ciye wai ce ce da su naga inna ma nut'imukum li waji la ya ya ya ge bayan fiska yin ce ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura ya wai ga bandon dogani da yanya وحملنا وعلى ذات ألواح ودثر ayunina. wanda su biye yi ya ce cibiye ko ma mana ka an tasjuda lima biye bi yadayya kika wace jujjada bi ne mi jali to bi gwagu baba ni na yau bali ya dawo ma busu mabsuto ni ya gwagu baba yan ce ci biye curo wa ma kaddaru allah ka kadari wal ardi jami'an qabdatu yawm al qiyam qabdatu was samawati matwiyatun bi yamini wali al yadu da min sifayan ce ciwo goye make da mini sifa ya ce ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna sai tabe jama'an ci ce ce wa to mai wa ce ce wallahu yuhibbul muttaqin ce ce wa zai je sun ne ce ce na inna Allah yuhibbul muhsinin hakika ce ce wa zai je ji bolu bolu na inna Allah yuhibbus sabirin hakika ce ce wa zai je be hakuri na inna Allah ya ladina yuqatiluna fi sabili yusaffa ka'annahum bunyanun marsus wallahu la yuhibbuz zalimin Allah yajibu ويا ظالميشا والله لا يحب الفساد الله هو فساد تيجي جي دادي مؤمنيجي لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقه تيجي دادي هن المؤمنيجي رضي الله عنهم ورضوا عنه تيجي نتي صار تيجي دادي بيين اتومي دادي بتيجي ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين تيجي دادي فاسقين sai ce ga ya ce zai wuza na gan faje za a wuja na makhalidan fiha wa gadiba Allah wa alayhi wa la'anahu ya gagban zai wuza na ne ne ji annama kuma dan bulba sai ci magaji fushi birin sai ci mala na buju wale ne ba ta yanzu la imani ji gangani duni wale ne ba ta qur'anu bube fe ko annabi sallallahu alaihi wasallam ina yake bifi hadisi gobe nan ya zuke yi la'i manujin a ne daga mani sa'aza billahi fa'i wa man sa'alakun billahi fa'atuhu a sallam ga yadullahi mal'a egwaguba egwayen ce ci shishe ci la taqidu al wa an-nahar sai ce tara fiye shi to yi gidi annabi ku fega ga inna yadda Allah yi al'uliya ki kai goyon ce cika ina latuna goyon zilmu'ti lati taliha ya goyon zane tara na wuce coci don kimboko goyon da sa'il asfal min zalika ya goyon zane mai ba na sukun wanda nobi ba sai zo la jin da sifatin dundunan a nabi sa sallam ga labe ne ya bugo wale wadda littafin kawajin musula alkawajin musula ya shi kuma mummuni usaini yin na jin goyon zo dula kafin littafin na jujin wangi makanta yabo kibo yabo ya kawaidu na alu sunnati wal jama'a shi e dasa bai yi ba yin al'asma wa sifati don gani bi inda jikin min ne masayi shi ya tauhidi wani kuma yau ko Al'imamul imam al-barbahari al-imam barbahari ce ci gaba sai ci yi jun gafara hmm, hmm. مسألة da wabe guni ko walfikratu fillahi bida لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تكدح الشك في القلب هو الفكرة في الله بدعة يزفود بايتيتيتيو ngole ko wode pa etiyan techo eketetina wato la hankali wa bizi wa dane nan na sai bidi yagu li qawli rasulillah sai boye ga annabi sallallahu a wasallam nun ga gas tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil lahi egba epai etiyan techo amega fe da pa etiyan epa etiyan alito amega fe da pa etiyan techo ma. man na ji takriji ya littafi ya sharhu sunna na a dr muhammad ibn sa'id al-kaftani ga abu akhraje wa abu sheikh wa hadisun da'if ga abu sheikh ga gubiyo amma hadisun ci kiyo hadisun ci da'if zakara zalika al-albani fi da'if al-jami' al-albani ula bi da littafin da'if al-jami' sagir rakami 2470 walakin na wasu a wufi sai jami'i amma da albani ke bai ga kwata zu sai jami'u sagir ya buwe be wa zakara na hadisun hassan in ci ga hadis na hassan wuyo ya zaga cin su zatu sayan ya da albani ne in ci ya reference lo ba ga wal ilmu inda Allah hafa inna alfikrata fi rabbi ya zo zu ba ya ce ce ce takdahu shakka fil qalbi wa la shakka dan ya gbẹ̀yẹ́ sọ daga wayewa inda wani ko? wajin wajibi ta ce musulmi na ga iya da ya ɓaya ce za a ce ce cogon da ke na kaifi ya tufa ce ce ci nan ya lau ma bai na aidihim wa ma kalfahun wanda ya sai tuna biyi ilma ilimi a halitta shi matu ya cike jawa ebogo dole yola imani oji wa mawon wato ya ci amma wa te da baye tiye za ci bai kai fiye sifati ya ce ciya ya e goye gana ne za a sani ga tafakkaru fil halki, wala tafakkaru fil lahi yoli ka ali te wato wa zo tunani ce ce yi waje guba wato ko waje guba wato ko waje fo guba mi so yi ni mi yi guba e gwa guba bi yi guba ko wode be guba ma koro yi ni ko nuwa ne tiya mi suna bani wa girbe ne tiye yau ne ne tiye yau ne wa girbe ne tiye yau ne ko e tiga bo tiye ni kyo amma wai ni kyo gwanda wa ko ila je de je mu mo tilia wani pata yin na ji wato bai ta ce wani wafi an fasi kwafa latu su runa wale ganyen na ji ya zo jikiyar ka na ji ngole na jakun darasi da kafi na waɗe cin wani tsoye ciye nan gamala aja ko ni gam faya ajaban kaifa an kai am kaifa yajhadu wal jahidu wa fi kulle shai'in lahu ayatun dullu ala annahu wahid yandun fa ya ajaba ne mamaki da nan kaifa yusal ilahu ke zabe yau tafe ne ce ci bano am kaifa yajhadu jahidu ko ke zabe shi tafe ji juhudi yau ce ci nan wa fi kulli shay'in lahu ayatu don do ma aya dan bo tadullu ala annahu wahidu ne lauga ce ci nike ci yo nan da bako wuri, ba kin aya na ce ci ji na ba ya sama ya tiye kin ya tiye pati ya tiye takun ya tiye cibaji ya tiye duje ya tiye halitta da kakayi yau ko na kun nọ̀tọ́ àzàn ayàwé siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum Allah ya samu dace mas'ala yayi boro mas'ala yayi gbo be gucin shi al-imam al-barbahari ga wa'lam أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر نحو الذر والضباب والنمل كلها مأمورة لا ولا يعلمون شيئا ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى من واعلم دبيبي أن الهوامة wasi ba mana dabba shi ko ɗan hmm. da tuye wajo wajin na shi wadda wa na wa zari doshiyar su sun gishi ko biya wuri a biya shi wadda ba da ɗan da jini shi wa namuli ɗan da namuli wuri a biya shi kulla ha ɓaten na shi ma'amura idan da ɗan murni ya ce wala ya malu na shai'an illa da izinin layi ala amma a lotun doca sai da izini ya sai ci wale da toba na sheku sari fozani fozani shirai na ya ba mu bo page 145 ga wala ya alamu na shai'an illa izinin layi ta'ala amma toba na to a doktor Muhammadu ibn sa'id al-qatani wuji takiki anan ga wala ya amalu na shai'an illa izinin layi ta'ala ɗan wayewa annon ku kin ɓata sai ce jun tadbiru sama kin igiri sai ce lu ludazun eto sai ce lu ludazun tsangi sai ce lu ludazun aflaku sai ce lu ludazun dabba ji pelu ji pate naji yana pate da zangan bi tsari ya sai ce allazi ya a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada sai na alita sai na jijin la alita jijin alita yan dorojin umma wuce ubanin waje waga waje in depth da detail bayani ya allazi ya fa kula shi wa sun hada waga da dali ta shifa shifa'ul alili fi masail qada'i wal qadari wal hikmati wa talili yazi ibn al-qayyim hidayatu ya zawangi tun daga kakunin guba ko nan wani hidayatu ya ruji hidayatu ya dabba shi hidayatu ya wuri abiya hidayatu ya fu fata ya wuce wulo ninninninninnin na na wazan ayo ta yaza an gina inna ma amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakul bata yandungole ne bata yandoro dalita bata dandaren be tsari da ke minatoci na ɓayan doro ne kullu ya jiri da ajalin musamman yandoci ngatu yanne ɓata aje na ajina sai da izini ya ce ci gole al'iznu al alkauni a a shari'i ko almashi'a ade alkauni a a shari'i alkitaba al alkauni a a shari'i al'irsalu a da alkauni a mada shari'i ta ta yin na shi ya zo diya riƙuji sirke mine zaga hannun ibrahim ga ana ohayi wa umintu launci gan wuye don rayu mai wuyan ko annabi ibrahim ga fa inna allah ya ti bi shamsi min al mashriqi ce ce bibbe gidi da ba nan wani lanan fati biha min al maghribi wa bibbe ba nan wani lona fabu yi tallaze ka fara na ci mana bane sukun ci a bashi shi le zanen jiye na nawa Allah to yi gidi to yi tsa to tsanyi to sama to kin bata Allah subhanahu wataala nga jiwu Allah mai lada da ganin da tari kemina nga bauna la yusalu amma yus'alu wa hum yusaluna mas'ala ya zama ga gutsayin ci al-imam Buhari barbahari sai ci guyun ga wal iman bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awali ad-dahr wa ma wa ma huwa a asaw wa adda wa adda wa man kala innahu la wa alamu qala ya'lamu illa ma kana wa ma huwa ka'in kafara billahi al al-imam al-barbahari gawal imanu zamu la imanu jin bi anna Allah ta'ala kadi Allah subhanahu wa ta'ala tunallatu ma zabe na kadi alima ma kana Allah je ilimi na ji faruwa min awwali dahari tun daga caban zamani na wa ma lam yakun to yana ji faruwa wa ma huwa ka'inun to yana jina asahu ceci da kangi wa addahu adda ceci mai da adadi wa man qala zanaga ga innahu la ya'lamu zanaga ga Allah wuje ilimiya illa ma kana sai na janina wa ma huwa ka'inun ko eno to ajugo ganina ko eno to jibani annan na zanin fakadi kafara billahi alazim zannan wa ci mana gangani bi sai ci na wacce waji wajibi ne daga imani ji kiri Allah subhanahu wa ta'ala wibe ilimi na ilimi ya ce ci mamayen dondo doke shi Allahu ma wayan dondo dopa Allahu je ilimi kami enyi jina ti fẹ́ tó ẹ̀kí mọ́ ń bèèrè ń dòrò mí ní àlè tó jùbọ̀ Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga antal awwalu falaysa qablaka shay Allah ga ya tuye chabo yando biye kani wana wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa ga ya ya karshe wa ga zana da ba karshe no yando ci adabo zumowa wa antal zahiru falaysa fawkaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay tabago wale ga ezula imanuji ke dai Allah subhanahu wataala ji ilimi dole to zamani fayi to zamani gbani to zamani buru ebo na tsoci wa la adu limanuhu anhu zane na ji kaga ku da Ina yana e tsoci ga ala lugwanin nga da ya jiyon wani tun ala kwaro kaga ku da yana abida na tsoci ga ni a sha tsoci da ilimi. zane ga ga tsoci da ilimi ilimiya sai yana ajiyani nan zanen ne ko ama yana da ya gboro nan ce ne ga tuyaci da ilimi wa nan zanen wa ci mana bugan gani ga tuyaci zanen ma ji kafiri ilimi ya tuyaci maga ilimi ya zainin dondo wa foka kulli zai ilimin ali ki zando ne ga ga gan wuje ilimi ne za dabo ne je ilimi gona zanen maga da to ilimi na tuyaci ga yi ilimi kun rabbi zidni ilima ga ce ci bemi ilimi wa allama kama lam takun ta'lamu ce kawai ya ilimi na wajiya na wa kana fadlullahi alayka azima Allah subhanahu wa ta'ala gan واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا anna Allah ghafurur rahim wa'alamu ya digige annallaha ya lau ma fi an fusikun ke da tsoyaci da ilimi ya da ya gwane ne so da gbanin gwane fadaru ya ta tsoyaci ne wa'alamu annallaha gafurun rahim ya ƙiyo ga tsoyaci wani fabi zai gafurun halim tsoyaci fa tsoyaci make ya kuri allah subhanahu wa ta'ala gan inna allaha la yakfa lai shay'un fil ardi wala fis sama kan yadda samu gangani da kinyi na soto ya cina Allah subhanahu wa ta'ala gan wa inda la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa inda hu mafatihul ghaibi je ko shi ya gaibu ya gwato ya ci budan la ya lamu ha illahu ya je ilimi wa sai ce ci ko ya lamu ma fil barri allahu je ilimi yana da labanci wani wal bahari gani bi ibina wa ma taskutu min warakatin da fini na ci shina illa ya lamuwa illa faci allahu je ilimi ilimin wala habbatin fi zulumatil ardi gani bi in eh, su sun gi na gan bi in eh, su sun ko na da ba shi kwaye kimbo nan wala ratibin kotu ya funfura wala ya bifin kotu ya nawona illa fi kitab mubin illa facin wadda kitab mubin wadda laul mafuzo علم الله أنكم كنتم an أنفسكم ko sai ci gan. warabuka laundi manti samawati wal ardi Allahu ce ci yawe ne Allahu na wunde ilimiya kiyo wunde ilimiya zai da sama gangani bi kinyina inna ku bi kulle shay'in muhita hakika ce ci ilimi wa mai nduru kishi inna Allahu inna allaha indahu ilmu sa'a hakika allahu ilimi alkiyami da duyi wa yunazzilul gaisa nga ya bilejon wa ya'lamu ma fil arhami nga da ilimi na da mahaifayin zaje wani wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan ya zama da ilimi yana ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ya zama kidanan wasu cina annabi sa sallam ga mafatihu mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha ha illallah je ko gaibu yi gutsu dan doro iya sai to yaci la ya'lamu ma fi gadin illa Allah zandun duk na ji suna sai Allah wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah zandun mabiye ne da mahaifona sai Allah wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ahad ahad illa Allah zandun maje ilimi kan gite da biya sai Allah wala tadri nafsun bi ay ardin tamutu rai zan yi make da wannan wato cina sai Allah wala ya'lamu mata takum musa'illa zandun maje ilimi kan caji kiyamo ya sai Allah na yi riwaya limamu al-bukhari a nabi sa sallan wani sai ba ruwa hadisin abi musa ga alibani allah mafili khati'ati allah ni ya bici ciyami wa jahali da jahilci yami wa israfi da iyaka bitu yami fi amri lamarin bu wa ma an ta'alamu bihi min yan bayyana wato cikin ilimi gami ne yana ɓata ya zula imanu ji gangani biyu amma ya zabe gauga amma ga ya ga Allah da ilimi yadda ba ko na ma ga ji skani ko a Sheikh Muhammad ibn Salil al-Uthaymeen ga ga ga waya lamu ma fil arhami ma fil arhami wujin ba biyu bai lagi kawai ba ejin nan da ba ko nan ba jin wayo in zagin wayo wa ya fa wukin wajo

na bi ɗoyo ko ba je ko zagi na shiga ji toskani a taɗe lokaci to mala'ika ya ni ba ji wa ko zagi bane mala'ika gani ganye a zakaru na mun sai ta gani go ji gani ko e go a gaga zani ga da ga ga zani ga da scanning jina wa shirka jan go ji gani ko kan to so me ke la to scanning ji me be ji to tabbatar kin da dokta ji gana e to go to tula kuduru mutu su wal ilmu inda Allah a shekhi ibn Uthaymeen mun la ganin ne bidan ita fatawa a sheik muhammadu bifari rusa yi ne mujallar da ya mafari al'imamul barbahari matsalayen gbanwabe gutu bai ci gan wala nikaha illa bi wa shahidai adlin wa sadakin. qalla aw kasura wa Mallam ya yakun laha waliyyun fa Waliyu, Malla man la lahu وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا نكاح يا ودنبوا إلا بولي سيب ولي وشاهدي عدل غنغني دي erigu ba na ji adili ne wa sadakin bi sadaki kalla au kasura sadaki wuce je jeji ko wai danyi wa man ya yakun laha waliyu in zagi na maje waliya na fa waliyu man la waliya lahu sultan ngai wali zai je waliya no wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu idza baji magai miuya salasan arzuguta faqad harumat alayhi idza jinna jaramu ya zabajin la ta'illu lahu wa jalalli biya. hatta tanki a zaujen gayo da wunda gwanin zagi na ga da ya fa bai zanuwa ciya in ga ya fa bai waci? ci za wuce ci haji dukulu biyoyi wuce a gabe za wuce turu talaku ko wuce a gabe za wuce turu za wuce haji hajeli na ole ba gi e ba e ya fayi in bai fo yawo ma a jan agreement ya ne kawo taliru a jan ko ayo amma wa fiye jama'i ya amma an ga masala suke na kila cikin dokumentafin akida ko mm. ebo na shi ajeji ne kawo mutaci yau ji gane ko maza bai a hana fujomin a gan zaki lamini ulu ya hoho a da kyan ga ibe imanin ki zaki ni cuman wadanan ebu a jin rajja ya safu guba ba ne ga naji wafi da ke di a lu da sunna budo mini usulu ya sunna budo in zaki lamini ulu ya wa yawo mai dambo a sai da wali eri ma tade ki ma dambo ebo ya wulu yari gangani bai e ci annabi za a sallam ga la nikaha illa bi waliyin ya waye da ba sai bi waliyin annabi za a sallam ke ga la zawjil mar'a al mar'a in zage la in zage luyawa wala zawjil mar'a nafsaha in zage mai ke lamini loyawa fa inna zaniya hiya allati zawji nafsaha e eh bani in zage ne ya ci dashi nan ga lamini loyawo annabi sa sun wa ayyu mamrati naka hadu gairi idni waliha in zagin do ne gada minu la da yawo mai be yizu ne wali yana fani ka wa batilun batilun batilu yawo yinyiti yawo yinyiti yawo yinyiti ebogo kaza ngo ci ga gangan mini e fuka ojo ci ga istiadu ajon ngole ko ijtihadu na wale nafsi ba la ijtihada fi mawridin nafsi ijtihadi da babu ke nafsi nga da wana ngole ne lawu etie ne sunna ya ni bi sa sallam nake dai zagi ga ga la zagi da wani wayi be wali na kawai professor ila gidi katun wa primary ji wa secondary ji wa degree ji wa masters ji wa phd ji mu fe ka to ara je professor mu ka to taka dare aje ndo ji mun luje to emeritus professor mu de ga lu e o ko wa pa o wa ibe wali wa ka na ga ji pata ne ba ye ki pata to mu biya ni na ji kai da musulunci fanki na bi izini izni alihinna e yin zagi ja gangan da izini ya zami aji amma la ta dai kaya wa sai tun taytum ihdahunna qintara e ma qintaru laya yo le dono ko ebo yo le a mai ga alato ne ka wa lalatu ebo kibo na sabu clear aga bele zagi e bi on ga aju tu magan da ci da ko amma ga bele yoyi biyu a ajiyo tuma ga wai dan ya ci daju na ko amma ga bele yin zage biyu a ajiyo tuma ga zin'e ya ji yi ba wale ba na ma alimamul barbari gan amma lasa da ya kyaya ko jegi ko danyina ne lawo ga kiyo sadeki dole ya bugu ejiya wa sadaka wade shi kawai mal ibrahim a gan aya wala da aya wa sadaka wani hmm, shi shi wasu bai gari la ilaha illallah ya ji abin da yi kpaulili a náà na sakwa ya na ngayi malami gaskiya ji musulunci daraja in zagin wace masa kawai wuya sa da yake na ji a kun je to sai ne za an ganzai ni doro mini alumu yo amma to sun ane diga yezu du wata yezu du wa yin be to ne za an wuce biye ta to kura nu kuma ba nan sa da yake shan ga ajin ko ebogo asa da yake ya do ka tuci ka tafi ki ujoli ani ko ngato yin zagi ga be shi uti de wali ya sultan ga yi wali yo no wali nga iza ni ga tsoba ya ga tsoba ke babu ke ndaku ko auma ke giuna ke ya giuna ne gi din waliya nuwo e gi e shi wa le e gi maji bali jani ga ya wa fa gi na ga je waliya nan eh baba jin hmm? li e ba ma tu nan na mai waya wafa amma nan na jeji ba ja na waci nan ba ji ba da na za a yi waliyan nan nan ila ga ga wawa nan na wuce fu yawo izini ji ba ji na ga wani na ga gake mina miliyoyi to na ga miliyoyi ne bugo? bago wa ga wuce mutum ya fayan kawai yin hmm. dole wa bikin dole baba sannan da ko wọ́n lè kádà ní ìdẹ̀bà ejú kágun ìdẹ̀bà súnkún sẹ́kíọ̀ sẹ́yájú kádà ní pátá wọn ìdẹ̀bà súnkún sai yejina min nan min dani da yin zagin nena sannan zibo sannan yejina min dani gangani biyu nan sannan na min dani nan ni nan sannan na min dani majin sannan ejiyan zai ejiyan daji namun danim na nina arfelo etiyan wali bayan zagen maje ne bata wa yakan kaga za na ji na buwa sultanu ji ngoji ya na ko zai sultanu etu ko motocross bata wa gafi abu ya fa sultanu wali man la wali alahu ngoji ya na ko ebu wannan zai yi ji koto nan a ga ya jikin ya sultana ne wanda yan na ji benin alula e ji ya yawu da tsari ebo za a yi fi belo tuye gban mara yi a mai ji yawa sadaka ka ni ma ga olata da yake wa kan la'au kasura nan ewa ga ji sauki ko a ne riga a zo mu nisa baraka e ya sarar wunan ma'una auka makal ya na ji albarka ganin gani na gaji sauki gana ba rufu ji na dan guru ya waye jiya za mu wace mu je ndo chare Mun je to yanu ga ba to yi minan. amma da ku shuruti jo ga ka shuruti la ilaha illa allah wa shi bati wa shi mota wa shi danyen gol wa ta self contain wa jinna wa jinna zan wace biya waje a wuje ji le npa ga wa za wa za state wa di utota mu de onu ga ji na su mun je tawa ba do ètò àbẹ̀tò ẹyàbẹ̀ ẹyàbẹ̀ náà lè ń yìí jíkí tó sókè ẹgbó tó fasáájú tí society kúyọ kó wallawa alẹ́kì al'imam albarbar fito wai e za tallakar rajulu imra'atahu iza ba ji gayi miyu ya fakadi haru mata alayi zagin najin haramu ya zabagin nani da wani zabaji da gayi ya zuni zugu ba zugu ta wani najin haramu har da kiyan nole bili jima'i amma hmm? ya zaga bai gani nugan antitalikun wunci bai ga antitalikun wunci bai ga antitalikun bakin na yau ko ya zaga yi nugan antitalikun sun matalikun fatalikun nyoya nyoya moya gbogbo ji gani ako ita e, ta te sai zu ganyu no ya sake hukuku ba jara bayani wuce gogale ani katuyan article mu ya tsaro ko good sai da daga yin ya ta guzu wa ja lalli ya wa sai ngada zijin nga imi ga ofa be zanu wati ngo le zuguta ne ga wadana wa ji zuguta bi lafzin wahid yare wa ji zuguta bi lafzin ni ku yo hmm. wọ́n yú yàlẹ́ á ní ǹjẹ́ aláṣì ǹjẹ́ ẹ̀bí wúyẹ̀ ya ǹjẹ́ aláṣì wọ́n dẹ́gẹ́ yíu gbá ní àtọ̀lákù mọ́rọ̀ta ní fẹ́ ìmùsákún bí màrú fi hàn tẹ̀sírí ń bí ìsá ni ya wọ́n àdá kó wọ́n aláṣì wọ́n gá kẹ́ wọ́n a ta zurmi zani ko shi kenan na tufayin tallaka an gabi yayin ya taci falata yin laumin ba da tatan a zaujen gairahu wa jalalliyu na wa fayin zagin da wabe na sayin zagin na gada a wafa zanuwaci kuma ga a wafa zanuwaci ma ga a wafa gangani bai zanuwaci zukun ga na yi ga a wafa gangani bai Eh? zan doci zaun ci gaji to dukunu juyi ko a agreement ya ni kawo talili ma dan wa no ji gani ko amma ga ole zani ga ga yin ga no ya take guta ba gyara nan ole jumhur ya mazaibu guni ne almost a ga kiyo ah, ah, eh a ga waya ni da wannan amma shekul islam ibn taymiya yaman wace ya lokaci especially ibn taymi wato da suke nan ga in wiki is equal to ni ni ya wannan na ga idan zamani sai annabi bo ga ta zamani sai sayyidina bakar bo zamani sayyidina umar ne da sai zuzo gani biya wai dan gube jiki belo je wancan a ga to ya zaɓe ga ngole no ya suke uku ba gyara nole ina so da wannan amma za zaɓe ga yuga anti talikun anti talikun anti talikun kiyo a da zai jiga sake gutaka da wani ne wani

an ci talukun ke da ya ta shafi tun haya wale matsala na khilafu wani kwasar rawuni nan amma yadda yawa ga iwobi abu na sukun egan ya sun jiki mujiye ya zuwa ebo ne na ji alagan da furuji nan abe ọwọ́gan ń là láàlẹ́ òkè ẹ̀ṣẹ́ tó nga malaye gan na shi wa wa ga shi sarawin society ci ne za shi da ne lawo ka ka yi zanu ce lawo in ya ide in ya ide ai zanu ce lawo wa mu dai ji na ka ka yi zanu ce so lawo nga to nga to ziyaru ji nga ke latu ya wabi alali mai eh daga to yi mi ya yi mi ce a mi daga mi ya sake ni in mi ga ji idda la tukriji hunna min buyuti na wato ya baga ni ti mi obama wallahi yakhrujina wato mi mu ga tiyama no le min ba di abla to yen man tiyen gici a ga sai ga sigin zagi to ga wani mai biyan dadin ne na na molo tutu ilwa na wagun ga kaza kaza fe kuma shi min no le ya tsaye man tiyen ke ni yin yi biyan yi dinna ji ba go ji fahimta ne ga a amma ga yayi ne ke wala yi ni in kuntuna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummati kunna wa tarikuna sarahan jamila

astaghfiruka wa atubu ka salamu alaikum wa rahmatullah